من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم Wa ورحمة الله sha hudu ga watan shida, shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ci gaba da ɗaukar darasi da muke yi a cikin wannan littafi riyadu salihin na imamu nawawi rahimahullah za mu tashi ne a farkon babi na ɗari biyu da tamanin da biyu abinda babin yake cewa shine babu taharimi ta'zibi bin babu taharimi ta'dhibi bin na fi kulli haywanin hatta namla ونهوها wannan babin yana haramtar da yin azaba da wuta haramun ne ka azabtar da mutum da wuta ko kuma ka azabtar da wata dabba da wuta idan kisa ne ya kama to a kashe shi kar a kone shi ko da wani ƙwaro ne wanda yake cutarwa in dai akwai halin da za a bi wajen kashe shi ba tare da an ƙone ba to a kashe shi kawai kar a ƙone shi sai dai idan lamu halata ba makawa babu wata dabara da ta rage sai dai da wutar sannan idan ba a sa wutar ba to shi kuma zai yi zanadin wasu to sai a sa wutar na? kwarkwata to wannan ayayin ya wuce Allah ya sauri to ba a son azabtar da dabba ko mutum da wuta hadisin farko na abu huraira hadisi wanda yake wanda malam ya kafa dalili da shi akan wannan babi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثة في بعثة في بعثة manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura mu cikin wata tawaga faƙal sai ya ce in wajattun fulanan wa fulanan liradulaini min ƙuraishin sammahuma fa ahari ƙuhuma bin nari ya tura mu ya ce ku je ku nemi wani da wani idan kuka same su wayansu mutane ne cikin ƙuraishawa da suka cutar da musulunci da musulmai suka ainihin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ha'inci Allah Ya ce ku neme su in kun same su ku ƙone su da wuta sun maƙala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم حين Kuruja, lokacin da muka shirya muka yunkura za mu tafi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce, in wajattun fulanan a laqad qultu lakum in wajattun fulanan wa fulanan fahariquhu ma fin nari da na ce muku idan kun da wane da wane ku kone su da wuta ko to sai yanzu za su tafi sai ce inni kuntu amartukum da farko na umurce ku an tahariqu fulanan wa fulanan ku kone wane da wane to fa innan nara la yu'azzabu biha illa Allah ko la yu'azzabu biha illa Allah wuta ba mai azaba da ita sai Allah mai wutar yanzu abinda za ku yi in kunje fa in wajattumuhuma idan kuka sare su faqatuluhuma ku kashe su kawai kar ku kore su kaga an samu annatikh wal mansukh take a lokaci guda magana farko ya zartar sai aka sake ce da shi karka zartar da wannan hukunci ka canja musu shi shine sai canja musu da cewa in kun je yanzu ka ku su da na ce ku kone su in kun je ku kashe su kawai rawahul bukhari to kaga wannan ya nuna kenan ba dalili ba ne ka kone mutum matukar akwai hanyar da za ka bi ka kashe ɗin ba tare da konawa ba malamai suka ce sai in ta kama babu hanyar da za a bi sai ta hanyar ƙonewan sannan in ba kone ba su kuma za su zo su kashe ku kuma kun samu damar da za ku kare kanku amma babu hali sai dai an aika musu da wuta ba babu laifin an aika amma matukar an samu dama a kan mutum to kar a ɗauke shi cancak a jefa a wuta ko kuma a tara masa yayi aka yana ji yana gani a kone shi ko a ɗora mar taya a sa mar fetur a kone shi yana shure-shure wannan ba dabi'a bace irin ta musulunci kuma mai yin haka bai dace da musulmi ba domin dokar musulunci ta hana haka وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi safari babin abin da yake karantarwa jin kai da rahama irin na addinin musulunci tausayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Mas'ud yace mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi sallam cikin wata tafiya. Fan talaqa li hajatihi. Sai ya bar mu sai ya ɗan ratsi don wata buƙatarsa. Mu kuma lokacin fara'aina mara, sai muka ga wata hasbiya, wata kurciya, ma'aha farakani tana da ‘ya'ya biyu, fa'akar na farkai hako, sai muka ɗauke nan ‘ya'yan, Fa ja’atil ummara. sai wannan ainihin hasbiya ko kuciya sai ta zo faja'alat ta arishu sai ta rinka fuffuka tana ta jujjuyawa tana ta fuffuka da fukafukanta saboda zafin an ɗebe mata ‘ya'ya da baƙin cikin ta rasa ‘ya'ya sai ta yi nan ta fuffuka ta yi nan ta ruɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai ya ga wannan ainihin wato tsuntsuwa ya ce man a ina wurin hmm. man faja hazihi bi waladiha sai ce waye ya raba wannan da ‘ya'yanta waye waye ya ɗauke mata ‘ya'ya yana tambayansu to su kuma dama su ne sai ce rudduwala da ha'ilaika kuma yi da mata ‘ya'yanta aka maida mata ‘ya'yanta hankalin kwanta. to kaga bai kamata haka kawai ka zo ka tarda ƴaƴan wani abu ka ɗauke masa ba bai kamata ba zai rude yanzu kai in ka dawo gida ka tarda ba ka ƴan biyu ko da ne ba a'a far ma dai ƴan biyu duka biyu babu matarka ta zagaya ban ɗaki kafin ta dawo ta tarda sai gado kai kuma ka dawo ka same ta a rude. me ya faru Hassan da Husaini babu za ka ji daɗi to ya za ka raba wani da nasa kuma ba isakka ci zai yi ba haka kawai wai don kai ma ka je ka ka samu tsuntsaye su ba naman kirki ba ba komai ba ka raba ta da rayuwarta mai daɗi domin duk uwar da aka ɗauke mata ɗa ba mutuwa yayi ba tana gani ta rabu da shi ba a'a kawai yanzu yanzu kawai aka raba ta da shi me kake zamani irin rayuwar da za ta yi a wannan lokuta kafin ta manta ta zagaya ban dashi kawai ta dawo ta tar da yaran ta biyu babu eh ko labarin ma ta rasa yanda za ta faɗi wallahi yanzu na bar su ana akwai zafi eh ko kuma tana kallo kawai a fiske su daga hannunta to kai ma kar ka yi wa wani hakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu maza ku maida su sake suka maida mata wara a ta namlin sai ya ga kuma wata gidan tururuwa ƙarya wato gidan tururuwa ta namlin kad na hake nan ko qad harraqnaha mun ƙona ta wato wata tururuwa ce ta dame su ta dame su sai suka ɗora ciyawa a bakin tururuwar sai suka sa wuta don karkari ka fitowa tana damu su sai kone guri faƙala man harraka hazihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani. wai wai ya kona wannan kulna sai muka ce mu ne قال innahu لا ينبغي an yu'azzaba بالنار إلا illa النار yake yanda shanin yake bari in gaya muku daga yau bai kamata wani yayi azaba da wuta ba in dai ba ubangijin wutar ba ba wanda ya kamata a ce ya azabtar da wani da wuta sai dai mai wutar shine Allah rawahu abu dawo da isnadin sahihi idan tururuwa ta dame ka kar ka banka mata wuta ka san hanyar da za ka bi domin ka kawar da ita daga wajen amma banda ka kone ta kana iya sa wani abu wanda za ta ji ba ta son shi sai ta daina fitowa ta gurin wannan babu laifi don duk abin da yake cutar da dan adam ya halatta ya dau mataki a kai kamar koda da ake sawa a bakin to ba za ta fito ba in an sa amma shi bakin din karka zo ka balbala wuta to in ka balbala wuta waɗansu duk za ka kone su to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana rawahu abu dawud bi isnadin sahihi hatta masu shan zuma bai kamata a yi su sa harshen wutar ba bal bal bal hayaki suke sa domin su dan gusa su kuma su ɗauke musu ko? to ai ya halatta haka a ɗauka ne domin Allah ya halatta a ɗebi zuma to amma kar ka ƙone wa'inda suka yi zuma in ka kone su gobe kuma fa in kowanne kone su ake yi wata rana suwaye ne za su yi zuma za a samu to sai ake sa musu hayaki sai su matsa sai a ɗauka amma kar a rika zuba musu wutar suna konewa. wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana qaryatu amlatin haka ne go wato qaryatu nam wato idan aka ce ƙaryatun namli ma'anahu mawdi'un namli ma'an namli gidan tururuwar tare da ita duka aka sa wuta aka kone Allah ya mai, mu to wannan babu ya karantar da mu tausayawa hatta dabbobi gun manzon Allah al-mabu'uthu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu tahrimi matlul ghani bi haqqi ko talabahu sahibu wannan babi na biyu a darasin yau shine haramta jinkirin biyan bashi ga madaci wajen ma'abocin bashin da ya nemi bashinsa mutum ne ya maka aiki yana son kudinsa sai ya nema sai kana ce markaje ka dawo da yamma da yamma ta yace kai akwai dan wani ina da matsala kaje sai gobe da safe kaje da rana ka misalin karfe ɗaya ka zo ya rinka masa jinkiri to wannan haramun ne hakan din kaba'ira ne daga cikin kaba'iran zunubai jinkirta biyan bashi ga wanda yake mawadaci banda wanda bai da shi fa jama'a mutum ne ya karbi bashi da niyyar zai biya lokacin biya yayi kuma Allah ya jarrabe shi da babu ya zo ya ba da haƙuri lokacin biyan bashi na ya zo amma ga irin jarrabawar da Allah ya mini roƙonka nake ka yi haƙuri ka ƙara mun lokaci shi baya cikin wannan haramiyar domin matsalul ghaniyi aka ce a rika kulawa al-ghaniyi wanda yana da wadata sai ya rinka lattin biyan bashi ku duba mu gani fa yanzu fa leda bag sai dai a karba bashi tuwo a karba bashi fiya wata ma kawai ba don yara suke talla ba da za a ce ka je sai da yamma ka dawo eh kai dan kasuwar yanzu akwai son bashi eh in ya zauna dai ya riga ya shimfida a rufasa to kowa ya zo kawai karbewa zai ya ce to ne ka dawo sai ka dawo kuma idan da za ka dawo to ko da ya yi ciniki yana da shi zai ce kai ana tsakiyar kasuwa za ka zo ka dawo mutane ka bari mana sai da yamma lokacin da za eh bashi mu dai muna son bashi sai dai in bashi za ka bani wayan ka kawo martanna sai dai in bashi za ka bani to bashi kan meye sababin yin bashi ne rashi to mu kuma kullum fatan rashin muke dalilin da yasa ake bashi saboda babu to akwai kuma meye na bashi wannan kana renawa Allah abin da ya mani Allah ya baka yanda ka biya sannan ka ce kai dai dai a baka bashi to an an baka bashi sai in an yi ne ka ce sai ka samu ko kuma to me fassararsa bashin wanda yake da shi me fassararsa kun ji abin da malam ya ce ko mugunta ce malam ne ya faɗi haka ba ni ba ne to kana da abu kuma kace a baka bashi me kake so ka yi ana eh? amma idan baka da shi to sababi ya samu kowane abu yana da sababi sababin biya in ka samu lokacin biya yayi kuma ka samu sababin karɓar rance babu in akwai ba ka saya ka biya amma akwai ba babu ba kawai daidai a ta takarɓar bashi a ta takarɓar bashi mai tuwo ta yi ta raba musu da yamma ya da wayansu rumfunar can kuma wannan fa ya tafi kenan ya je shadda ba za biya ba wani wannan ya sha ai ko kwamfuta ce ita ya ta manta wani in gaya ma sai ta manta wani duk abin da ka zo tallafa in dai ka biya rumfar wane da wani nan sai dai kawai su karba kai ba su karba kai ba, su karba kai ba, sai kuma ya dawo aiki biyu na an dora musu matsala maimakon ya bi wannan aiki ɗaya ne ya kamata a yi an maida masa biyu shi biyu ya yi baimakon daga can inda lokacin tasin sai kawai ya koma ya shiga wata tuntuni ya dawo ya maimaita aikin da yi to matsalul gani jinkirin biyan bashi bi haƙi bi haƙi ko ɗalabuhu sahibuhu ga haƙƙin ma'abocin bashin da ya nemi bashinsa lokacin da ya kamata a bashi ya yi a bashi sai kuma a sake jinkirta masa ko haramun ne wani idan ya karbi bashi ko ya samu ba zai biya ba sai ya taja ya yi ranka ya yi taja har sai ranka ya ɓace, har sai ya gama maka da baƙaƙen maganganu kai da haƙƙinka to wannan haramun akwai wanda za ka yi mishi aiki ka gama aikin wahala fa sai ce ma ka je ka dawo yanzu ina cikin shungulla shungulla ta fi tashi ya baro gidansa ba abinci eh ya zo ya yi zufa ya yi zufa ya yi aikin da kai Ba ka taba yin irin shi ba ma ka tashi cikin walwala maimakon ka gode wa Allah ka cire haƙƙinsa ka bashi waye ka je ka je ka dawo tukunne, yanzu ina cikin shungulla in ka sake dawowa ba da ba kai kuma kana kokarin ka samu abin da ka kai wa gida tafiyar bayan ka kai dan can ka je ka zauna wai ka jira ko in shungulla ta yi sauki watakila wasu mutum biyu ne suna dan magana in kaga sun fita sai ka dawo kana zuwa sai kai kan wani irin mutum ne ne na ce ka je sai an jima ka dawo ka zo ka tsaya ne ina harka to yanzu wannan harka ina albarka cikinta halaka dai ya maka aikin wahala sannan kai tamar wai. kaman ka sai ba haƙƙinsa ne bai ce ka taimake shi kyauta ba bai ce taimaka mun sadaka ba bai ce ba ni rance ba yace aiki nake talla na so yace eh ina so imun yama to ka biya shi in kana son rayuwarka da albarka kai wani fadaji zai je ya wuni yana fama ya ci ko kuskus ya turo shi da kafa ya zo sai a tsaya a ce ka je gobe ka kalli kudi kuma yana da shi wai ka je gobe ka dawo ko kuma ba shi rabi a ce ka je ka dawo zan ba ka sauran ko kuma da kuskus biyu nake so to amma yanzu gobe in ka kawo sai in hada ma kudin ka kaji ba to me zai ci a gida eh ka zan wanda ya koshi shi ji yake kawai kowa ma a goshe yake Allah sauri wan Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah dai yana umurtarku ku mayar da amanoni zuwa ga masu su duk wanda kuka yi amana da shi ya baka abunsa ko ya maka aiki kuka yi yarjejeniyar in ka gama zan biya ka kaza ko kuma in ka ɗauko min abu kaza ka juye zan baka kaza ko kuma ga kuɗi kaza ka bani kuɗi kaza rance lokaci kaza ran kaza zan maido ma to ya kamata wannan amanar ka maido ta an tu'addil amanati ila ahliha Allah ne yake umurta ku ku maido da amanoni zuwa ga masu su Allah yake fa in amina ba'dukum ba'dan idan sashen ku ya amince wa sashi wani daga cikin ku ya amince wa wani sai ya ba shi wani abu rance ko aro ko ya yi masa wani aiki to faliwaddi lazi itumina amanata to ya maida wa wannan da ya amintar da shi amanan nan waliyattaqillah ya ji tsoron Allah falyu'addi allazi itumina amanatahu wattakullah Allah ce ku ji tsoron Allah ku cika amanonin da kuka ɗauka ya gama ma aiki biya shi ya da ma ka juye eto eh, ba shi kudin shi ya faso maka yashi ya ƙasa mene ya juye e ya gama to ba shi kudin shi musamman ma masu aikin wahala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka biya wanda ya yi maka aikin wahala tun guminsa bai gama bushewa ba inda kana kusa in kana kusa kaga ya gama karka yadda guminsa ya bushe baka ba shi haƙƙinsa ba sai dai in baka kusa ya gama yana zaune yana jiranka har ya bushe to kana zuwa kuma ka duba kaga ya gama to ka bashi kar karka yadda ka so samar zuciya wani idan ya baka aiki in ka zo kuma zai biya ka din sai ya sa ka wani aikin kai ga kasaraka ka je wajen alajiwa ne ka kaiwar wannan ka ce ba ka kaza ka kawo ka dawo sai ka kai he ka dawo sannan sai ya baka kudinka to wannan aikin kuma bai biya ka ba shi a me yake eh wai har da mari suke yi ba idan an mutu wasu suna musu aiki wai a ce ai duk kudin aiki duk cikin aiki eh to haka ne duk cikin haramci ne duk cikin haramci ne duk mutumin da yake maka aiki ka biya shi to ba ba wai baranka bane ba bawanka bane yauwa aiki yake yi kana biyan shi yanda kake takamar da ka bashi kuɗi shi ma yana takamar ya ma aiki ba abin da kamar eh? in ba kamar ba in bai ma ba to ba kamar ba in ko kamar to shi ma ya ma don in aka barka ba mai yin aikin za ka iya yi yanzu gidan nan naka yanda yake gine kai alhaji za ka iya yin shi eh a ce za ka iya yi ko maginin da ya kore a gini ya isa ya gida shi kadai bai ɗau wani ya biya shi ba to ashe idan wani ya zo ya maka aiki wanda kai ba za ka iya yi ba in kana tagaman ka taimake shi shi ma ya taimake ka in ko har ya maka aiki baka ba shi ba ashe haƙƙinsa ka ci duk aikin da na tashi ba kai nake nema amma kai baka da mutunci ka san ana ma ba to yanzu kai duk aikin da ka tashi ni nake ni kake nema ai wataƙila don aikin nawa ba ha'inci ko kuma kana ɗan ɓarata ah to watakila ba na ma ha'inci ne shi yasa ko kuma kana ɗan danne ne to shi ne yasa ya gaya ma haka ya ce baka da mutunci to kai ba ma'aikaci ba ne shi ne kudi ne kai ma ma'aikaci ne baca karami. saka wa an hurairah ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala matalul ghani zulm jinkirin biyan bashin mawadaci zalunci ne zalunci ne ya zalunce shi tunda yana da abun da zai biya ya biya da wuri to yanzu sunansa azzalimi aikin da yayi kuma zalunci faiza utubi a ahadukun alamali'in falyatba ko ne a wuri aka ne ko idan aka biyar da ku ga wani mawadaci to ku bi shi an gane wani? ni kake bi ba ni da wadata lokaci ya yi ban samu na biya ba an ƙara min lokaci lokacin ya cika ban samu na biya ba ko sai alhaji ya ce waya nake ganin Bani yana ta zuwa wurin ta ne ce waya ya nake gani kana ta zuwa gun abakar ne ya ce kudi na ne walla a hannun shi yau kusan kaza kenan zuwa na na uku kenan ina kara masa lokaci babu to yanzu abin da za a yi yanzu ban fito da kudi ba yanzu ni kake bi sai ce mini kai abubakar ce na'am ya ce yanzu baya bin ka kai alhaji musa sai ka ce na'am yanzu ni kake bi in ji jauro to ka yadda eh? ka yadda ka daina bi na in tafiya ta yanzu ka bi shi an gane abinda manzo Allah yake nufi kenan ko to idan wani mawadaci yace bi ni ka sauke bashin daga ruwa ne ya dawo guna ka yadda in ka ba za ka yadda ba to kana so ka ci masa mutunci don shi wannan ya hango alamar mutuncinsa na neman ka kana nema ka zuwar mar da mutunci ka takura shi shi kuma bai da shi sai ce kai ni kake bi yanzu to kai din ka yarda in ji manzo Allah in kuma kake ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in ka fuskance shi kai rigima ne shi yawwa jin in ka bi shi to ko shari'a aka je ba za ka ce nasara sai ka ce kai wallahi ban yadda ba haka yi wa wani haka yi wa wani an gane wannan eh. to sai in haka amma in ba da haka aka shege shi ba to manzo Allah ya ce ka yarda ka bi shi kar ka bi wannan tunda babu in ba so kake ka mar mutunci ba shi ake kira a fiqihu ne ake kiran wannan abu eh me sunansa a babunan fikihu hmm? eh ha ƙabaya kuma? haba abadullahu eh, eh. na'am kai sunansa babu kaza me za a ce eh ta me kana tsoron faɗa to ai ƙaruwa ake so a yi karatu ne a yi ka faɗi kawai ha Allah ya kyauta ma'ana uhila idan aka juya bashin daga kan wancan talakan zuwa ga wancan mali'i mai kuɗi to kai da aka ce ka bi shi ɗin ka yarda ka bi shi karkaki haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi shine hawu ta'wilul dain min fulanin الى fulani kenan an juya bashi daga wajen wane ya koma zuwa ga wane maimakon da wane ake bi to yanzu ya koma wane ne zai biya hakan ya halatta kuma hakan umurni ne ma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake daukewa wasu bashi su kuma Allah zai dauke musu wa'insu matsaloli lada ne da abu sai ka ji wani yana kuka wallahi ni damuwa ta bashi bashi har nawa wallahi dubu ishirin ake bimawa ne ni na rasa yanda zai yi kuma ya matsa kwanan nan yana yawan tambaya ta to kana so ka taimake shi ka bashi wannan kuɗi ya je ya biya amma yanzu kana da wasu harkoki ko kuma yanzu kai ma ba wannan kuɗi amma kai kana da kadara kana da hanyoyin shigowar kudin kuma suna shigowa amma yanzu babu sai ka ce masa to zo mu je sai ku kama hanya sai ku je wajen wannan mai wanda yake bin sa ne ce wane eh? eh ni kam nawa kake bin wane wannan ce dubu ishirin ne ya ce to yanzu ban zo da kudi ba amma daga yanzu ka goge sunansa ka sanawa tunda ana rubutawa goge sunansa Muhammad Sani ka sa Musa a wurin shikenan sai a goge masa wannan nauyi sai a dora ma kai kuma tunda kana da shi sai ka bashi da to yaushe zan zo in karba ko yaushe zaka kawo min sai ka ce sai ranar kaza sai rubuta ranar tana cika da misalin karfe nawa za ka kawo min goma na safe in ta yi ba ka kawo ba ya tura ma yaro to rana ta zo in ji alhaji yau ne kuka yi alkawari sai ka ɗauka sai ka bayar in kuma ka cika alkawari sai ka ɗauko sai ka kawo in kuma an samu matsala to sai ka ba da cikakken bayani sai ka ba da cikakken bayani wallahi baki na yi kuma bakin nan daga nesa suke ina so in sallame su yanzu kenan in je in fitar da kuɗi in fitar da kuɗi a menene kuke cewa wannan dan injin ce to kuma yanzu nan kaga muka rabu da bakin yanzu ne ne suka tafi yanzu nake kokarin zan fita ban je ba to Allah ka ce masa ya hakuri zan je in cire kuɗi amma zan kawo haka shikenan wannan sai ka je ka kai to ka samu lada kai ma Allah zai ɗauke maka wani nauyi da da yake kanka na bala'i, na musibu na rayuwar duniya da kuma azabar lahira duka sai kaga Allah ya ɗauke maka dalilin ka ɗaukewa wannan bawan Allah nauyin bashi a kansa. Allah taimake mu. Babu karahatu audatil insani fi hibatin lam yusallimha ila al-mawqubi lahu. wannan babi yana nuna makaruhi ne mutum ya karbe kyautar da ya yi wa wani inda bai ba shi ta ba in bai ba shi ba fa banda in ka riga ka ba shi ka karbe wannan kam haramun ne ya ce ka amma hular nan tana da kyau yace to bari inna inna inna mori wankin da na yanzu yau yau na karɓo ta wanki bari in na gama dana wanki na zan baka ita sai daga baya ko me ya zo ma ko me ya zo ma ya kace kai na fasa <laughs> eh na fasa to wannan makaruhi ne abun ki ka aikata to in ka riga ka bashi fa kawai ya bata ma ce, e, ka karbe hularka kace kai ban hulata na fasa to yanzu haramun kai kana daidai da kare mai amai ya lashi an gane wa fi batin wa habaha aka nan kyautar da kai wa ɗanka za ka iya karbewa ba haramun ba ne sai dai idan yana da matsala makaruhi ne wasallamaha aulam ha wannan kam ka bashi ko baka bashi ba ko ka riga ka bashi in ɗanka ne kana iya karɓewa. na sama da ba kai ka bashi ba kana iya karɓewa balle na wanda ka bashi ɗanka kam don da shi da dukiyar duka ne amma wani wanda ba ɗanka ba in ka riga ka bashi to shari'a ta ana kaka karbe in kuma ka karbe kayi kama da karin da zai ya yayi amai sai ya dawo ya tanɗe wakara hatu shira'ihi shay'an tasaddaqa bihi kuma an karhanta wa mutum ya ba da wani abu sadaka sai kuma ya ga za a saida sai ya saya mutum ne ka ba shi sadaka sa zakka eh. ko sayarwa za ka yi ne ce to zan saya ana ya za ka cuce shi to in yana yin dubu hamsin wannan dan maraƙin in ya saya arba'in za ka hana shi shi ya baka ba kaga idan da in kuma da kasuwa ya je hamsin zai sayar sai ka saya arba'in ka cuce shi dubu goma kuma ma kai ka bashi amma sai ya ji zafi amma wallahi ya mun ya da ba shi zai siya ba sannan da zai yi kaza to kuma baka saka hana shi ba ina da ba zai tunda shi ne mai badawa to shi ya sa shari'a ta ce to karka sai da karka abun da ka bada sadaka in ka ba mutum kyautar abu kaga zai sayar karka ce zaka saya ko kana so sai dai in ya sayar ka saya abun wancan ya halatta bayan ya sayar sai ka je kai kuma ka saya abun wanda ba shi ka ba ba nan ka wai keke da keke ne bai sani ba don haka ya ga dama yake ba za a sayar ba mm. albarka sai ka za kai ba baka da koyo kai ba ku ta faɗi in fada to me kamar amma ni ka ban sadaka na isa in ja da kai wallahi to shari'a sai ta ce to kar ka yadda ka sai abun da ka da sadaka a minan lazi ta sadaka alaihi in dai daga wajen wanda ka ba sadakan ne amma don a wannan abun kai ka ba da shi sadaka kuma ka gan shi a hannu wani wanda ba shi ka ba sadaka ba za ka iya saya amma inda aka hana ka minan lazi ta sadaka alaihi an gane ko? au akhrajahu an zakati ko kuma wanda ka fitar daga cikin dukiyar zakarka to wannan ba kai ba sayan shi au kafaratin ko kuma kafara da aka ce ka bada abu kaza a matsayin kafara sai kuma kace masara ce mudu sai kai cire kafara sai kace ko sai da za ka yi zan saya to karka saya domin za ka kware shi wana biha da abin da ya kama da waɗannan duka wala ba'sa bi shira'ihi min shafsin ukhra ko akhar min shafsin akar, babu laifi ka saya daga wajen wani mutum daban kadi in taƙala ilaihi wanda wannan abin ya ƙaurata ya koma wajen shi ya ciru daga wajen wanda ka ba ya koma wajen waninsa to za ka je ka saya an ibn na radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa allazi yaudu fi hibatihi duk mutumin da zai dawo ya karbe kyautar da ya bayar kalkalbi yayi kama da kare yarji'u fi qai'i da yake komowa ya shanye aman da ya yi kare in ya yi amai tsayawa yake ya lashe kayansa to kai ma ka yi kyauta ka karfe ka yi daidai da kare mai lasa amansa wannan abu guda biyu sun yi muni saboda mugun aikin da ka aikata sai aka kamanta shi da shan amai saboda kai din kasancewarka ka zama mai mummunan hali sai aka kamanta ka da muguwar dabba kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mai son ya karbe kyauta sai mai son zama kare ba yake son ya zama kare duk mutumin da aka kamanta shi da kare ai an gama da shi ko rago aka ce ka zama ai ba haka kake so ba balle kare muttafaqun alayhi wa fi riwayatin mathalul ladhi yarji'u fi sadaqatihi a wata ruwaya aka ce misalin mai komawa sadakar da ya bayar talil kalbi tamkar kare ne yaqi'u zai zo yayi amai summa ya udu fi ƙainihi sannan ya dawo wa aman fa ya kulhu ya shanye shi haka ne? to haka daidai mutumin da yake ba da sadaka ya karbi ko ya ba da kyauta ya karbi ya fasa wafi riwayatin al'aidu fi hibatihi kal'aidu fi ƙaidi mai komawa kayan kyautarsa tamkar mai komawa amansa ne وعن عمر بن وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله waɗannan hadisai duk mun bi ta kansu na ba da wani doki sadaka fi sabilillahi don a hau a yi aikin addini da shi in ji umar ibn al-khattabi radiyallahu ta'ala anhu fa adahu allazi kana indahu sai wannan mutumin da dokin ke gunsa sai ya lalata dokin ya tozarta shi Ba ya samun kula dokin diya ya kanjame ya lalace faratu ni kuma da naga dokin a haka sai nayi nufin an ashtari yahu in sai dokin nan in dawo in sake ciki tashi in masa kiwo mai kyau domin doki ne mai kokari yau kaga yadda dokin nan ya lalace in ji sayyidina Umar yace sai nayi niyyar da'in sai dokin fadanantu annahu ya bi rukhsati kuma sanda na fadi aka nazaci in ko na ce zan saye shi fa zai mun sauki ha haka din ne ai shi ya bashi shi sadaka dama sannan kuma gashi yara ne ko kasuwa aka kai shi ba zai kudi ba balle kuma wanda ya baka shi sadaka ne yace zai tsaya sai na tuna amma ku fa zai yi sauki altun nabiya amma su da yake sahabbai ba ta yin abu sai in sun binciki ne Allah ya ce Ne hukuncinsa a ƙur'ani ko a hadisi to shi hadisin su a lokacin take yake fitowa daga bakin mai hadisin kaga kai yanzu dai ka binciki littafi su kuma za su je su tara a bakin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hadisin ya rika fitowa kawai wayannan ai ka san sun fi ka. Eh? su ma dai su faɗa maka cewa ga yanda manzon Allah ya ce su kuma take za su je kawai gaban manzon Allah yana faɗa suna ji sallallahu alaihi wa sallam. wasallam ce sai na je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a faƙala sai yace da ni da na tambaye shi gafa abin da nake so in yi ya Rasulallah, hakan ko ya halatta shine fasa'altun nabiyya sai na tambaye shi ko hakan ya halatta sai ce mini sam la tashtarihi kada ka kuskura ka saye shi la tashtarihi wala ta'ud fi sadaqatika kar ka koma mana ka karbi sadakarka kenan ashe hatta saye ma komawa ne wala ta'ud kar ka komawa abinda ka bada shi sadaka wa in aqaka bi dirhamin ko da ya baka shi a dirhami ɗaya karka saya ƙarewa arhaki ko da dirhami ɗaya zai sayar maka shi karka saya fa innal aida fi sadaqatihi mai komawa sadakarsa kal aidi fi qaidi kamar mai komawa amansa ya cinye muttafaqun alayhi qawluhu hamaltu ala farsi fi sabilillahi. wannan kalmar mala yake so ya ta'arifin ta ma'anahu abin da yake nufi ta saddaqtu bihi ala ba'di almujahidi na ba da dokin ne sadaka wa wani daga cikin matasan da suke jihadi ko kuma mazajen jihadi masu hawa su tafi jihadi sai na bashi wannan dokin shi kuma ba da kulawa ba ne shi kuma ba mai kulawa ba ne sai ya lalata dokin to waɗannan hadisai sun koya mana kenan idan kai kyauta to karka koma mata kuma a baya an karantar da mu kar a yi wa mutum kuma gori ko? to in an hana ka gori kaga kenan an hana ka balle kuma ka je ka karbe gori ma kar kamar wane kai hutu ne wallahi nan fa ka duba fa ni nake maka kaza ni nake maka kaza fa ni nake baka kaza ni na hana a maka kaza ni to wannan shine gori to wannan ma Allah ya hana babu ta tahrimi malil yatim na ya isa الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم إيدي بانا جنكا نعم يا halatta ka sai تاريخ haka shari'a ta ce in dai ɗan ƙarami ne in ka tashi sayarwa sai ka haɗa su shi ya fi kyau ka gane sai dai in ka san in ka kai matan ɗin ma raba su za a yi kai kuma kana ga za ka iya kulawa da shi kuma larura ta sa ka sai da wanda wannan sai ka raba a matsayin larura amma an fi so ka haɗa su idan mai sayan kiwo zai ka haɗa masa duk da 'yar jaririyar

eh idan ka ba shi aiki bai gama ba kuma ba tashi ya yi haka kawai ya tafi ya bar aikin ba lokacin tashi ne ya lokacin da za a yi aiki ya kure dare ya yi ko kuma rashin lafiya ta bijiro mar sannan kuma yana da damuwa a gida sai nemi taimako a wurinka taimaka mun da kaza in je in nemi magani ko in je in yi cefane gobe idan na dawo na sa sai ka bani saura to sai ka duba ka kimanta gwargwadon yanayin abin da za ka bashi wanda dai kake ga in kana tuhumar ba zai dawo ba sai ka kimanta zai gwargwadon aikinsa sai ka bashi in ya dawo sai ka ƙarasa ma in bai dawo ba kuma shi kenan shi ne ya saba alkawari kai dai ba za a tuhume ka da ka cuce shi ba amma idan ka hana shi ya tafi bai dawo ba shi kuma da gaske ke matsala ce ta same shi in kai hakan ba ka agaza mishi ba ka gane amma idan da ka kika ka bashi kuma to ba a kama ka da laifin ya baka bashi ba sai da ya gama dama haka ne ka'idar aiki ka'idar aiki in kun yi jinga da mutum in kai mun abu kaza daga nan zuwa kaza zan baka kaza in ka gama to ba za ka bashi ba sai an gama duk koma menene ko jirgin ruwa kuka hau sai an tsallakar da kuku biya ba wai daga hayi ake karbe kudin mutane ba aikin da ya maka ba bai yi ba ya zaka biya sai an kai ka ka tudu sai ka biya mota sai an kai ka yola ba wai daga tasha ne ya karbe muku kudi ba ka je ta lalace a ta rikici sai an sauka a biya to ka san yanzu ko in dai sai a sauka an sauka a biya ana jira ana bajewa da yake haka kuke sai aka yi muku yanda kuke kama walla a alaikum kamar yanda kuke aka jibinta muku haka Allah yake yi duk sanda kuka canja sai Allah ya canja muku tsari kun canja hali sai aka canja muku yanzu sai ka biya kafin mota ta tashi amma a shari'a sai an kai ka sannan ka biya an gane ko to amma yanzu aka ce sai an kai a biya ba da yawa ba za a biya ba eh an rinka rikici alaikum salam wani ina wani jiya ne ina kallo ana an hana shi fita daga mota ya ce a bakin hanya ne shagon can ne zan je in karbo kudi ya ce shiga motar mu je ce a ka bar ni gashi nan nan ne ta nan nan din ai mota za ta iya zuwa nan din shiga mu je zauna mu tafi ido ya rena fata ya ce to ga ta. nawa za ku bani ita a muje je tukun sai mun je wajen yayan naka yi ta zazzare ba ashe ba yayan so yake kawai ya aka suka ja shi suka tafi da shi wajen shopping can kan waya ko aljanu suka kawo ta za a saya aka je ce ga wannan mun dauko shi a mota gashi gashi gashi akwai mai sayan waya suka ce na nuka fi yawa ko wata uban waye kuka kawo nan mun wasu sayen ta ne aka ce to nawa aka yi mata kuɗi aka aka bashi kuɗin sa aka dau kuɗin mota na'am ina jin ka yawa malama idan wanda ya rubu hmm. ana ana jinsa bashi sai kai kuma ana biya masa hmm. Eh. ya sauka ya ce kamar mutum ne in ya rasu ana so kafin a masa sallah ma in akwai hali a biya masa ba ma kafin mu binne shi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo kan gawa sai ya tambaya to bashi ba ba abinsa bashi eh ba abinsa shikenan sai a yi masa sallah in kuma an ce ana binsa bayan daula ta kafu sai ce to yanzu ku zo ni zan biya ku a baitul mal lokacin daula ta kafu sai ce to yanzu bashin sa yana kai sai musu sallah da farko kuma kafin daula ta kafu sai ce to ku wa dan dan uwan ku sallah shi ba zai masa sallah ba saboda yana da bashi to idan kuma akwai wani mai kudi cikin bai sai ya ce ya rasulullah bashin sa kaina ni zan biya ni ake bi na ɗauke bashin ni ne yanzu ake bi sai ce to shikenan kenan sai masa sallah kaga ya halatta kenan don haka ya halatta ka ɗauke bashin wanda ake bi wanda yake sananne amma in ka ce duk bashin da ake bi ne na ɗauke to wani bashin ba za a san shi ba kuma ana bin ka ka ɗauke wanda aka sani wanda yake kaza ne nake bin shi ni ma ina bin shi kaza suka ce to duka na ɗauke ni zan biya yanzu ni kuke bi yanzu ku kaddara marigayiwa ne ba abin shi ko kobo yanzu ni ake bi ya halatta hakan kuma yana da kyau eh Eh. eh ka kai to bakon zai tafi to sai na me? oho sai karanta sai ka bashi eh mana rance yi ai yanzu kai ana bin ka bashi shi kan ba kai ka bashi ba shi ai ba matsala abun shi sai dai kawai yanzu kai ne ka takura kanka kuma ba matsala haka in dai za ka karɓa ne ka karɓa da niyyar za ka biya to sai ka ga Allah ya taimake ka ka biya kuma ka yi zumunci in kuma babu hali ka san in ka karba ba biya za ka yi ba ka ba shi haƙuri ne kai haƙuri ya kamata a ce yanda ka tako ka zo guna a ce na maka wani abu amma ga yanda Allah ya jarrabe ni wallahi ba ni da koko zai ce a komi wallahi ba komi to ya fi maka sauki daga je ka ɗauki nauyin abun da ba za ka iya biya ba bayan bakonka ya tafi kuma kai ka dawo bakon caji ofis yawwa eh

Eh. to ai bai halatta ba shi ya saya sai dai wani ya saya ko kuma ko kuma dama in ka san za ka yi haka sai ka yi shiri da wani ce to zan ba da duk dammunan da na bayar ladan masu ɗauri da ladan samari masu ɗauka idan za su sai da ka saya ka saya mini Kar ka nuna manawa ne ka nuna kai za ka saya kawai sai ka bashi kuɗi sai ya saya maka kaga wannan ba kai ka saya ba kuma za a yi ta ja'in ja da shi ba za ku amma in kai ne za ka saya kai ka ba mu kuma kai za ka saya ba za mu maka tsada ba yi. ba kyau wannan sai ka wakilta wani ya saya ma in haka kake so shi ne halal ba tare da ka cutar da wanda zai sai daɗin ba Eh. na'am daga murya na'am duk inda ka tar da liman abin da yake yi shi za ka yi in a sujuda ka same shi sujuda za ka yi kuma abinda ake faɗi a sujuda shi za ka yi ka gane ko in a zaman tsakanin sujada da sujada ka same shi ma a nan za ka zauna abinda ake yi a wurin shi za ka yi haka hiya duk in a tsaye ma duk abinda ka san dai liman ya yi shi za ka yi don kai mai koyi yauwa to alhamdulillah alaikum

Hmm. Hmm. duk da haka ka bar shi ya saida wa wani ko da farashinsa sa zaune yake don buɗar bakinka cewa in za ka saida ina so zai sa ya sayar maka din ko da bayaniyar niyyar sayarwa ba don haka in dai kai ka ba da abun ko da yana da zaunannen farashi kar ka gwada za ka saya yauwa in kana son sa ka bari sai wani ya saya sai ka saya abun shi ko kuma ka wakilta wani ya sayo maka shi wane ya tafi da kaya kaza kasuwa ka je ka sayo mun shi ka gane yawwa to ne sallu ala alaihi wasallam اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين فاغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين abuwan akwai ɗaya daga cikin yan uwa wanda Allah ya taimake shi